أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis sha hudu ga watan shawwal alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da biyu ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi الرد على الزاعمين بأنهم قرآنيون والقرآن منهم بريء فتمرتني akan waɗanda suke cewa su ‘yan ƙur'ani ne zalla kuma alƙur'ani ya barranta daga gare su malamin da ya rubuta wannan littafi shine Abu Abdurrahman Habib Ahmad Jibril waffaqahu Allah lima yuhibbu wa yarda wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass Namdi Azikiwe da ke cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. a jiya mun kwana a shafi na 69 darasi na 12 malam yana mana bayanin alaƙar ƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma alaƙar waɗanda suka rawaito ƙur'anin da kuma alaƙar masu hadisi abinda muke iya tsinkaya mu rairaya galibin malaman ƙira'a waɗanda ta hanyarsu aka samu ƙur'ani ba kuma wata hanya da wani mutum ya isa ya samu ƙur'ani in ba ta hanyarsu ba to galibinsu su malaman malaman malaman hadisi saboda za ka kama irin su imamul bukhari irin su annasa'i misali ibnu majah tirmidhi abu dawud rahmatullahi alaihim za ka ga ɗaliban ɗaliban waɗancan ne to a kenan kaga abin da ya yi waɗannan shi ne ya yi waɗancan bore wa waɗannan kamar ka yi wa waɗancan bore don haka ba wai yi wa hadisi ta waye ba ne kore manzon Allah ne katakaf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kowane malami daga cikin malaman nan guda goma za ka ji irin shaidar da malamai suka bada a kanka ai wane mai gaskiya ne wane mai amana ne wane kuma abin amincewa ne kowa daga cikinsu za ka ga an taskace shi an rairaye an wanke shi da soso da sabulu to kuma sannan abin tambaya shine wai shin amfanin mai za su samu idan suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya ka gaya min ribar da za su samu ko kuma amfanin da za su samu shi matsaryaci a karan kansa tsakaninsa da mutane wace riba ko amfani ke samu bare kuma a ce za ka yi wa fiyayyen halitta ƙarya ka gaya min amfanin da za ka samu babu amfani don haka alaƙar da ke tsakaninsu su malaman hadisi ne malaman tarihi ne malaman ƙur'ani ne kuma kowanne daga cikinsu za ka ga rayuwarsa gaba ɗaya kacokan ya sadaukar da ita ne wurin karantar da alƙur'ani haka suka rayu haka suka tsayu kuma haka suka ƙare suka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yau za mu tashi insha Allah a darasi na goma sha uku shafi na saba'in daidai za mu yi magana akan makaranci na uku shine abu amr ibn ala rahmatullahi alaihi mali ce wuli da sanata saba'in an haife shi a shekara ta saba'in wato wufiya sanata arba'in wa hamsina wa mi'a ya kuma rasu a shekara ta ɗari da hamsin da hudu ya kudu imamu abu abdullahi zahabi rahimahullah imamu zahabi yana cewa abu amrin howa shi abu amrin nan shi ne abu amrin nila'ala shine Abu Am dan Ala Bun Ammar dan Ammar bin oryan uryan Oryan? Uryan at mutumin ƙabilar Banu Tamim summa al-Mazini sannan kuma ƙabilar Mazin al mutumin Basra shaykhul qurra shine malamin duk wani makaranci sannan in kana duban abin da ya shafi nahu in ana so a wajjaha kalma a cikin tafsiri zaka dan ce Abu Amr ibn al-Ala ba wai qira'an kawai ya tsaya ba a larabcin ba ya san shi zai ce to ma'anan shi kaza in aka ce kaza in aka karanto da kaza kaza saboda an shiga Qur'ani an shiga hadisi an shiga tarihi an shiga larabci an san waƙen larabawan an yi kaza an yi kaza malam ba wuri da ka tsaya ba don haka uktulifa fi ismihi ala aqwa malam yace an saba game da sunansa a zantuttuka da dama ashharuha zabban an ce ana kiran shi zabban waƙilal-oriyan an ce ake kiran shi kuma oriyan mauliduhu fi nahwi sanati saba'in. an haife shi kusan shekara ta saba'in. wa qara al-qur'ana ai akhadha al Shi shi yayi karatu wurin wasu malamai ala sa'id ibn jubair yayi karatu a wurin sa'id ibn jubair wa mujahid da kuma mujahid da sa'id ibn jubair da mujahid ɗaliban abdullahi dan abbas ne radiyallahu anhu. shi mujahid radiyallahu an ya ce sai da na karanta qur'ani da fassararsa a wurin malami na abdullahi dan abbas radiyallahu anhum sau uku tun daga fatiha ina bin shi kalma bayan kalma ya fassara mun me yi kaza me yi kaza mu koma nasi mu sake juyowa sai da ne wannan sau uku shi yasa galibi zaka da ce mujahid ya ce kaza radiyallahu anhu dalibin abdullahi dan abbas wa yahya ibn ya'mar akwai yahya ibn ya'mar shi ma malamin sa ne wa ikrima ikrima ma malamin sa ne wa ibn kathir da abdullahi ibn kathir wanda muka karanto shi a baya can wa ta'ifa kai da wasu mutanen ma cikin malamai ai wa ghairihim min al-ulama ya koyi al-qur'ani a wurin wasu ma waɗanda yake ba waɗannan ba wa warada annahu tala ala abil aliya ar-rayyahi zance ko magana ta zo akan cewa ya karanci al-qur'ani a wurin abul aliya ar-rayyahi radiyallahu anhu wa qad kana ma'ahu bil basra ya kasance tare da abul aliya a garin basra wanda ke iraq a yanzu واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم شي Shi عمرو بن العلاء رحمة الله عليه يا شهارة da fasaha da gaskiya da kuma yalwan ilimi su ne waɗanda suka tsaya ba suke kawo ya shahara da gaskiya da fasaha da kuma yalwa cikin ilimi tala alaihi ay aqadha anhu alqira waɗanda kuma suka koyi karatu daga wurinsa akwai Yahya al-Yazidi Yahya al-Yazidi wal Abbas ibn al-Fath akwai Abbas ibn Fath wa Abdul Warith ibn Sa'id akwai Abdul Warith an Sa'id wa Shuja' al-Balkhi akwai Shuja' al-Balkhi wa Hussein al-Ju'fi da Hussein al-Ju'fi wa Mu'adh ibn Mu'adh da mu'adu dan mu'ad wa yunus bin habib an-nahwi da yunus dan habib malamin nahwu wa sahal bin yusuf da sahal dan yusuf duk waɗannan ɗalibansa ne wa abu zaidin al-ansari da kuma abu mutumin madina sa'id ibn aus sunan shi sa'id ibn aus wa sallam at da kuma sallam wanda ake makinaya da sallam dogo wa iddatun ay wa adadun kathir kai da wasu katafaren. mutane gaba ɗaya to yanzu waɗannan mutanen da in dai ka shiga abin da ya shafi larabci ko ka shiga cikin abin da ya shafi hadisi ko ka shiga cikin abin da ya shafi qira'at sai ka ji an ambace su yanzu duk su ba su gano ba wani abu sai kai ne ka gano shi a baya ana fahimta inda mutum ne mai illa ko makaryaci ko mazambaci ko mayaudari ba yadda za a yi irin waɗannan malamai waɗanda su ne jagororin al'umma su je su shimfiɗe a gaban irin waɗannan su koyi karatu ba zai yi ba dole sai sun ma mutane bayani cewa to ai hankali da wane kamar misali in ka duba kitabu sunna irna khallal rahmatullahi alai zaka ga zai bayani. bayani yace wane da ka zauna wurin wane gara ma musiba ta same ka saboda shi kanshi wane fitina ce ga al'umma suna nasiha ai da ka je wurin wani gara kaza da kaza wani kai hankali da shi gara ka zauna ba ci ba sha da ka tafi wurin wani saboda bid'ar ta gawurta to waɗannan mutane inda a ce yadda kai kake faɗa ne na baya yanzu haka yake ba yadda za a yi su je su koyi karatu waɗannan malamai ba tare da sun yi wa al'umma nasihar cewa ga yadda suke ga yadda suke ba ana fahimta ma da hadil asna waɗannan sunaye asma'u al-qurra sunayen malamai ne makaranta walakin tajiduhum fi asanidil hadith kuma har wa yau zaka same su a cikin isnadi na hadith sun rawaito an rawaito daga gare su hada yadullu ala anna ruwatal qur'an min ruwatil hadith wannan shike nuna mana waɗannan malaman da suka rawaito qur'ani har fa yau din nan su ne kuma wasu suka rawaito hadisi qira'atu abi shi qira'a ko ita qira'ar abu wa ashharu man rawa an biwasita yahya al-yazid fitattun waɗanda suka rawaito daga gare shi ta hanyar tsaka tsaki wato sun rawaito wurin wanda ya rawaito daga gare shi akwai adduri wa susi su ɗalibansa ne amma ta hanyar ɗaliban ɗalibansa a duri duri da muke ji a ce riwayatu duri huwa abu umar shine abu am hafsu ibn umar hafsu dan umar bin abd aziz dan abd aziz bin sufyan dan sufyan wa yuqalu suhaib bin suhban ko bin suhban dan suhban wa yuqalu suhaib ad-duri akan ce mishi suhaib ad-duri nisbatun ila wato ana masa kinaya ko dangantaka zuwa ga dur asalin Addur dur gida akan ce Addur, akan ce ad duk ma'anar shi gida amma ad din wani wuri ne mawdi' bi Baghdad ila durin mawdi'in bi Baghdad wato wani wuri ne a Baghdad bil Iraq a kasar Iraq ita yanzu ولد بها wanda aka haife shi a ita annahawiyyu masanin nahu ne al darif amma makaho ne kuma kaga da Allah su ta yi an shi ganin sai kuma ya haska zuciyar idan bai gani amma zuciyar duk abin da ta kama ya zauna thiqatun sat mutum ne abin amincewa yana da tabbatuwa a cikin ilimi kabir babba ne dobin mahaddaci wa huwa aidan kuma har wa malamin hadisi ne rawar hadisi an jamaa wa rawa anhu idda shi ya rawaito hadisi daga wasu mutane wasu malaman ma kuma sun rawaito daga gare shi tufiya fi shawwal ya rasu a wata irin wannan da muke ciki sanata 46 wa 40 wa 200 shekara ta 246 ala sahih a bisa zancen da yafi inganci to ka duba irin wannan falala da girma da juriya da tsayuwa da irin bauta da mutanen da suka ma al'umma to yaushe za ka zo kai ka kawo ta magana kuma magana kasa kasance abin ansuwa asusi <clears throat> huwa abu shu'aib shine abu shu'aib salih bin ziyad salih dan ziyad bin Abdullahi bin isma'il dan abdullah dan isma'il bin ibrahim bin jawar ɗan Ibrahim ɗan Jawar Asusi Mukure malami ne na kira'a Bobit mahaddaci ne siƙa abin yadda wa huwa aizan kuma har wa yau shi ɗin nan muhaddis malamin hadisi ne rawar hadisa anil jama'a ya rawaito hadisi daga jama'a malamai kenan wa rawa anhu aidda sannan da yawa daga cikin malamai sun rawaito hadisi daga gare shi tuwfiya sana ya rasu a shekara ta 61 wa sittina wa 200 shekara ta ɗari biyu da da sittin ɗaya. duk wanda ka gani a cikinsu ya sadaukar da kansa kawai zuwa bautan addinin nan in ka ce suna sai bayan shekara ɗari ta qur'ani shi ma sai bayan shekaru aka rubuta shi ana fahimta موقف أبي عمرو بن موقف أبي عمرو من matsayin abu amr daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haddasa bil yasif wato ya rawaito hadisi amma kaɗan ba da yawa ba ai rawal hadis an anas ibn malik ya rawaito hadisi daga anas dan malik wa yahya ibn ya'mar ya rawaito hadisi daga yahya dan ya'mar wa mujahid da mujahid wa abi salih as-samman da Abu Salih Samman wa abiraja Raja al-Utaridi da aburaja Raja al-Utaridi wa Nafi' al-Umari da kuma Nafi' al-Umari wa Ata bin Abi Rabah da kuma Ata dan Abu Rabah wanda mun karanto kissa shi tabi'i ne a cikin suwar min hayati tabi'in in ba ba wa ibn Shihab ya kuma rawaito hadisai daga ibn Shihab radiyallahu anhu wa haddatha anhu sannan waɗanda kuma su suka rawaito daga gare shi ɗalibansa kenan aka za an hu a hadisa rasulillah shu'ba shu'ba ya rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wurinsa wa hammadu ibn zaid hammadu dan zaid shi ma ɗalibinsa ne wa abu usama da abu usama ɗalibinsa ne wal asma'i da kuma asma'i ɗalibinsa ne wa shababa bin da kuma shababa bin sawwar sa ne wa ya'la bin ubay wa abu ubayda al-lughawi da ya'la dan ubay da abu ubayda malamin lugha duka daliban sa ne kai wa akharun da wasu ma ai wa ghayruhum min al-ulama da wasu su daga cikin malamai duk sun rawaito daga waɗannan malamai wa haula kaga waɗannan ɗaliban nasa inji malam min al hadith suna ɗaya daga cikin malaman hadisi allazina rawa kutubu sunnati an tariqihim waɗanda littattafan hadisi suka rawaito ta hanyar su ɗaliban kenan a hadisa rasulillah hadisan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam kaga su malaman ba masu ake magana ba yanzu da ɗaliban su da ɗaliban ɗaliban su su suka tsaya malaman sun ɗaura su akan hanya su kuma sai suka bi suka dinga rawaito hadisai domin al'umma su karu hanyar da Qur'anin ya zo ta hanyar riwaya a ah, ba yanzu akwai abin da aka ce ijaza ba misali ijaza shi ne za a baka sanadi har annabi sallam daga wane wane dan wane dan wane dan wane dan har wanda ya ji daga annabi sallam za a kai a ɗauka sai ki to na baka ijaza kai ma littafin nan yanzu ka je kai riwaya shi ni na baka ni ma kuma ga sanadi na ji daga wane wane daga wane ya ji wane ya ji daga wane saboda ai al'umman nan Allah subhanahu wata'ala ya fifita ta da abubuwa guda uku bi ma'rifatil ansabi wal i'rab wal isnad abu guda uku Allah subhanahu wata'ala ya fifita al'umman nan da abubuwa guda uku ma'rifatil ansabi wal i'rab wal isnad wato al'umman nan tana da haddan ansab dangi kuma mu da muka yi karatu da yaran larabawan mu za mu iya karanta wannan za ka iya ganin yaro cikin yaran larabawa yana iya kawo maka kakan shi na ashirin shi ne ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane sai na tambaye shi to ya kuke ku gane wannan abu ita so sau da yawa babansu yakan ba su lokaci a cikinsu za ka ga yakan ba su lokaci ya zo ya gaya su. labarin shi profile da biography ɗinsa shi sa kowane yaro za ka samu daga cikinsu in most cases yana da full biography na babansa ya san san da aka haifi babansa ya san inda baban shi fara aiki daga shekara kaza zuwa kaza san kaza so in ma ana neman wani details na baban shi shi ya ma sani to mu za ka gama wani sunan in ka ce hamisai wa sai ce a ainihin shi kenan kawai ni ban san ba ban san kakana ba to su sun san ansab sannan sun san isnadi isnadi shine chain abinda wanda ya samo daga wurin wane wane ya samo daga wurin wane har sai an dangana kuma ana bin abin dikin dikin a gane gaskiyan al'amarin ko rashin gaskiyansa sannan sai irabi wane ya daki wane misali darba zaidu na amran suna da irabi waɗannan abubuwa guda uku Allah subhanahu ta'ala ya fifita al'umman nan da su to mu da yake kila ba mu sani bane dan kaga zaka ga wani mahaifin ba shi da wani rafo da yaran shi ba su wani da not in good ba wani abin da haka ba abin da su sani game da shi su ba haka suke ba larabawa sun yadda da wannan kuma suna bibiyan wannan kuma a kansa suke rayuwa kuma a kansa suke karewa kai ne kawai ka taso yanzu kila kana neman kujera ko kuma kana neman a sanka ko kuma a'a dai wasu bukatu naka sai ka ja mutane kuma ka riga ka gane gaskiyar yanzu fa ka shiga ba dama to amma kuma sai ka zo baka sai da zaka yi kafta ba sai ka ta budin budin saboda abin da girma ka ce wa mutane kai na fa gane gaskiya ba za ka yi wannan magana ba ai gara ka ce mutane ka gane gaskiya duk wanda ma abin nan zai tafi tafi shikenan saboda waɗanda ka batar ɗin kana da zunubin duk wanda ka batar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai rubuta ma wani sarki daga cikin sarakuna takarda zai ce aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn ka musulunta zaka kukuta subhanahu ta'ala zai baka lada guda biyu ladanka da ladan mabiya idan ko ka bauɗe kace ba za ka musulunta ba fa'araika ismul irisiyin to kana da ainihin zunubin mabiya saboda duk wanda ka ɗaura ya bauɗe to duk ka to ɓarar da ya yi kai ma kana nan ba shi sai tabbata a cikin hadisi sahihi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani ɗan adam da za a kashe a yau face ɗan adam na farko yana da zunubi wanda aka kashe a yau saboda shi ya fara initiating kisan mutane To duk wanda aka kashe a yau ko da laifi ko ba laifi dan adam na farko cikin guda biyun nan shi yana da zunubin wanda aka ce ayo shi yasa addallu ala alkhairi ka fa'il don mutumin da ya nuna akan aikin alkhairi kamar shi ya aikata mala yace ai wa ghairuhum min alulama kai da wasu ma daga cikin malamai wa haula'i min ulama alhadith waɗannan suna ɗaya daga cikin malaman hadisai alladina rawa kutubus sunnati an tariqihim ahaditha رسول الله وأندا لتفن سنة سكرويت حديثا النبي دكاريس صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو عمر أبو عمر يا كفنسي رحمه الله أعلم الناس بالقراءة والعربية والشعر وأيام العرب شيء في متانسا من قراءة دلا ربتي دواك اللا ربا واندكم تاريخ اللا ربا دو وان دي زامني لشي بكي سنة وان قال يحيى بن معين يحيى بن معين ياتي رحمه الله ثقة أبن يداني وقال أبو حاتم أبو حاتم ياتي رحمه الله ليس به بعد باب ليه في تترجي وقال ابن حجر ابن حجر شيما ياتي رحمه الله ثقة أبن يداني فيوشي متاني ما لم يئرن وأنه za تترس وينكي su wanke ka su ce lafiyar kalau kuma wani ya ce maka wai ابو عبيد ba lafiya ba qala abu ubayd abu da yawa daga cikin malamai sun bani labari anna aba am qara ala mujahid cewa abu am yayi karatu a wurin mujahid wanda shine dalibin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu wa zada ba'dhum wasu ma sun kara suka cewa ana sa'id ibn jubair bayan yayi karatu wurin mujahid ya sake komawa yayi karatu wurin sa'id ibn jubair radiyallahu anhu wanda hajjaj ibn yusuf kuma shine yayi sanadin sa ya kashe shi zakara ghairu wahid ba ma mutum ɗaya ba ya ambato anna wafatahu kanat fi sanati 54 wa 100 rasuwarsa ta kasance a shekara ta ɗari ne da hamsin qala al-asma'i imam al-asma'i ya ce rahimahullah asha abu amrin 86 sana abu amr ya rayu shekara 86 rahmatullahi alaihi ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah sau da yawa yace ni na roƙi roki Allah subhanahu ta'ala tsawancin kwana ba wai dan wata bukata da nake da ita ko in tara dukiya ba a'a saboda ilimin da nake badawa kada ya yanki ana fahimta to shi sa kuma ni kullun nake cewa ba sai ka zama malami ba duka a field ɗinka in ka rike gaskiya za ka iya zama mai ba da gudunmawa ga al'umma ko da shushana ne kai in dai za ka riƙe gaskiya to gaskiyarka Allah sa ta lana iya taimakon al'umma da gaskiyarka kowace irin sana'a kake malam ba wai sai ka zo malami ba ana buga misali da malinta ne amma duk abin da kake a kansa kana iya ba al'umma gudunmawa in soja ne kai kana iya ba da gudunmawa shine ka duba yaran anguwa waye karatu in kana da hanya ka sa a soja hakan dan sanda ne kai misali in ma'aikacin gwamnati ne kai wane ne cikin yaran anguwa yayi karatu ka nema masa aiki ka ba da gudunmawa waɗanda su ne gaban in rayuwa ta yi tsawo sai ka ma manta ma gaba ɗaya ka manta gaba ɗaya sai ce maka ai an yi kaza an yi kaza shekarar da ta wuce za ni hajji sai wani ya zo cikin kaya da gudu ya suru jaka ta ya ɗauka lungun da zan shiga da jakan ya clearing ina kawai na wuce sai ce akara maka Allah ba gane mace a ban gane ka ba sai ce ai ni ina daga cikin ɗaliban ka a kulliya gumi school shekara kusan ashirin da kaza sai na ce to na gode na gode na gode ce in Allah ya yarda kuma muka dawo da tamtin ya je ya clearing abubuwa ya kaza so haka abin yake da samti wata na tafi wani banki na je na samu mutane an zanta zo an cika sai na ga ka ina da uzuri zan juya sai wani na bayan kanta ya ya gani ya rugo akram kalla za ka yi wani abu na ce eh ina son in making payment amma na ga yace a ah, zo bismillah ya zagayar da ni cikin kanta ya cika abin da nake zan biya bayan ya cika din ya biya sai ce ai ni ni ne wani a wata makaranta ka karanta da ni kaza to haka abin yake duk halin da kake ciki ka yi ƙoƙari kai ka zama mai alheri ba wai kuɗi ka ba a'a a fit ɗin da kake kai ka yi ƙoƙari ka taimaka mutane a to me yasa ka yanzu misali ana fama da tsanani da sauransu wani ya samu dama amma bai ba wanda Allah ya taimaka ta hanyar shi haka zai kare ya gama sai ya koma kamar mujiya ya zama abin zagi saboda ba abin da ya wani kuma za ka ga a'a tun da ya hau aikin da ya yi gashi na ya taimaka ma al'umma to haka ya kamata kai musulmi ka zama a duk irin halin da ka tsinci kanka to ka baiwa addinin ka gudunmawa gudunmawa kuma ta farko ita ce gaskiya duk inda za a same ka a same ka da kai mutum ne mai gaskiya to yin Allah ya da duk abin da zai je dawo za ka samu sauƙin ciki cikin al'amura yanzu ai kun ga muna drama shugabanni mu ta zagin shugabanni mu ce kaza mu ce kaza to amma kuma an ka kalla mu ne matsalar fa ba shugabanni ba idan da Allah zai taimake mu mu gyara to wani shugaba ne za ku zaɓa kuma ya ce zai murɗiya ko danniya yana da wahala to amma saboda shi yana samun daman ne danniyan saboda mu ma haka muke yanzu china wani ex finance minister na ji an yanke masa hukuncin kisa to be sentenced to death by hanging saboda ya saci wai an haɗa baki da shi ya saci dala miliyan talatin sai na ce abba ma yawa dala miliyan talatin ba yawa an karin ka shigo nan <laughs> ai ba yawa a nan in ka shigo nan malamai mun ji daga siƙa akwai wasu 'yan Najeriya sun fi ƙasar kuɗi ba kuma mutum ɗari ba na? do kan gani? sun fi ƙasar kuɗi amma yanzu kaga ai shugaban ƙasa zai je ya ciyo bashin 8.3 binan trillion 8.3 trillion kuma within within in less than 24 hours an yi approving an yi clearing kawai ya ciyo 6 billion dollars equivalent to 8.3 trillion ga kuma mutane suna kwance kan kaya eh, trillion 210 eh yanzu duk waɗanda ake inviting sun ma kasa bayyana kuma an ma kasa komai ana ta tsalle-tsalle dai za a kira an ce kaza wani sanato ya rike wuta shine ina ga wani ne yaya something ya rike wuta sai a gano tiriliyan ɗari biyu da goma tiriliyan sun ɓace ɓat ake ake tuhuma ake zargi ka gani to to Allah Allah ya sauke mun shiga siyasa mun saki abin nan mu koma kan karatu الإمام أبو عمرو مالك إمام أبو عمرو قارئ ومحدث ثقة makarancin Qur'ani ne malamin hadisi ne abin yarda ne walaysa bikazzabin wala muttahamin bil kadhib ba makaryaci bane ba wanda ake tuhuma bane da ƙarya fa tasdiquhu fi ma rawa min al Qur'an gaggata shi cikin abin da ya rawaito na al Qur'ani yastalzimu tasdiquhu fi ma rawa min al ahadith yana lazimta gaggata shi cikin abin da ya rawaito na hadisi wa kaza takdibuhu fi ma rawa min al ahadith haka ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito na hadisai yastalzimu takdibuhu fi ma rawa min al qur'an wannan yana lazimta ka ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito na al qur'an makaranci na hudu abdullahi ibn Amir shine abdullahi dan Amir ولد عام 16 ne wannan ko 96 ne ɗaya ne to da ama sanata 21 an haife shekara ta ɗaya wa tuwfiya sanat 18 wa 100 ya rasu shekara ta takwas. haka ne ko Ya الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله إمام الذهبي يناتشي وابن عامر شي ابن عامر إن شيني هو عبد الله بن عامر بن يزيد شيني عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم أن تميم الإمام شي جاغوراني الكبير بابا مقرئ الشام شيني مال من قصة الشام ألوكة قبادة وأحد الأعلام ينا ديرك جكين توتوتي من يمال مي أبو عمران أنا كما أبو عمران اليحصبي متمي يحصب الدمشقي mutumin dimashq yuqalu ana cewa wulida amal fath an haife shi shekarar da aka ci garin makka da yaki wa hadha ba'id malaki ta wannan magana tana da nisa kwarai wa sahih amma zance mafi inganci ma qala tilmizuhu yahya ibn al abinda almajirin sa yahya dan harith yace a az-zimari mutumin zimar anna maulidahu cewa haihuwarsa sanata ahda wa ashirin shekara ta ashirin da ɗaya ne aka haife shi wa qad sabata sama'uhu min jama'atin min sahaba jin saga karatu ya tabbata daga wasu jama'a daga cikin sahabbai radiyallahu anhum minhum daga ciki akwai muawiya ibn abi sufyan akwai muawiya dan abu sufyan wa nu'man ibn bashir akwai nu'man dan bashir wa wasila ibn al-asqa da wasila dan asqa wa fudala ibn ubayd da fudala dan ubayd radiyallahu anhum dukka waɗannan sahabban ya ji daga gare su don haka irinsa shi abdullahi ibn amir ana kiran su at-tabaqatu saniya wato waɗanda yake kai tsaye su tabi'ai ne wanda kai tsaye almajiran sahabbai in ka duba tahdhib haka zaka ga ana kawo istilahat akwai tabaqal ula akwai tabaqat thaniya akwai as-salisa akwai kaza kaza to su da yake sun ga sahabban gasu gasu sai ya da su at-tabaqatu thaniya su ne ainihin second batch waɗanda kai tsaye almajiran sahabbai ne radiyallahu anhu to kana ga duk waɗannan mutanen za su tattaru su ƙarya wal mashhur abin da ya shahara kala akhadha al qira'a min al المغيرة بن karatu a wurin mughira dan abi shihab al-mahzumi mutumin متمن banu mahzum shi kuma sahibi usman almajirin Usman dan Affan ne radiyallahu anhu shi mugira din ba dalibin Usman dan Affan ne a wurin Usman ya karanci alqur'ani radiyallahu anhu rawa alqira'ata anhu arda wato zubeban ƙwarya wanda suka yi karatu daga wurinsa ai akhadha alqira'ata an wanda suka yi karatu zubeban ƙwarya su yi karatu ya saurare su akwai Yahya ibn Amir أقوي يحيى بن عامر وربيعة بن يزيد أقوي ربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة أقوي جعفر بن ربيعة وإسماعيل بن عبيد الله بن آه، أبي المهاجر يقوم إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وسعيد بن آه، عبد العزيز لسعيد بن عبد العزيز وخلاد بن يزيد ده خلاد بن يزيد بن صبيح بن صبيح المري متم مرة دوك وقت النان المجران ثاني wa yazid ibn abi malik da yazid dan abi malik wa tala alaihi yahya ibn al-harith wa ghayruhu haka yahya dan harith kai da wani sama al'umma masu yawa sun yi karatu a wurinsa radiyallahu anhu qira'atu ibn abi qira'atu ibn amir wato karatun sa riwayat wa ashharu man rawa anhu biwasit waɗanda suka fi shahara wanda suka rawaito daga wurinsa ta hanyar wani akwai Hisham wa ibn Zakwan akwai Hisham da ɗan Zakwan radiyallahu anhu su sun rawaito daga gare sa amma ta hanyar akwai shamaki tsakanin su shi Hisham huwa Hisham ibn Ammar bin Nusayr bin Maisara wato shine Hisham dan Ammar dan Nusayr dan Maisara Abul Walid as-Sulami shine Abul Walid mutumin Banu Sulaim wakila an ce az-Zafari wato mutumin Zafar الدمشقي مطمئن دمشق امام اهل دمشق شيني الامام متنن دمشق و خطيبهم ومقرئهم شيني من خطبة سو شيني مال من سو ومحدثهم شيني مال من حديث سو ومفتيهم كما شيني نباس فتوى مع الثقة تعدد اليد والطب دحد والعدالة دعادلش وكان فصيحة ya kasance mutum ne mai fasaha rawar hadisa anil jama'a ya rawaito hadisi daga wasu malamai wa rawa anhu idda da yawa daga cikin malamai su ma sun rawaito hadisi daga gare shi ولد سنة ثلاث da ومئة بعد الحجرة أن هيفيش شكرة تدريد همسن دعوكو wa ومات سنة خمس وأربعين ومئتين شكرة تدريد دا أربعين دبيع كاجا wato dukka waɗannan malamai fa malaman idan aka zo bangaren qira'at sai ka rasa ko nan ne suka fi gogewa in aka zo bangaren hadisi sai ka rasa inda suka fi shahara ana fahimta sai ibnu zakawan ibnu zakawan din nan shi ya kasance yakan yi wa nana Aisha radiyallahu anha sallah da Qur'ani yakan karanta abin nan tarawih ko tahajjud yakan karanta da Al-Qur'ani shine Abdullahi ibn Ahmad bin Bish shine Abdullahi dan Ahmad dan Bish daga nan malamai suka halatta karanta alqur'ani ko sallah da qur'ani a sallan nafila amma ba farilla ba wa yuqalu bashir bun zakwan akan ce bashiru dan zakwan bun amr dan amr abu amr kuma baban amr wa abu muhammad Alqurashi ana ce abu muhammad Alqurashi. alfihri al mutumin fihra ad-dimashqi مطمئ من دمشق الثقة أبين يدى الضابط مهدتي المقرئ سنم مكرنجي شيخ الإقراء بالشام شيني ما لمن وتما لمن ما سكرن تبدأ القرآن أكف الشام وإمام جامع دمشق كما شيني الإمام مسلات دمشق وهو أيضا كما هو يو شي محدث قال من حديثي ني روى الحديث يا رويتو حديثي وروي عن أن رويتو لك قريش توفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين بعد الحجرة رحمه الله وأسار يا رسول شكرا تتريبيو دا أربعين دبيو باين هجرة قال يتي الله يجيك أنسى كومي ساكا مسدار الخير موقف ابن عامر من أحاديث رسول الله matsayin ابن عامر daga حديثا النبي عليه الصلاة والسلام haddasa ay rawa hadisa rasulillah shi ibnu amir ya rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an muawiya daga muawiya wa nu'man ibn bashir da kuma nu'man dan bashir wa fudala ibn ubayd da kuma fudala dan ubayd wa wasila ibn al-asqa da wasila dan asqa wa idda kai da ai wa adadun kafir. da kuma da yawa daga cikin sahabbai ya rawaito hadisi daga gare su radiyallahu anhu haddasa anhu ai rawa anhu alhadith waɗanda kuma suka kasance almajiransa ne suka rawaito daga gare shi akwai rabi'a ibn yazid al akwai rabi'a dan yazid wanda ake kinaya da qasir da jere wa zubaydi akwai zubairi. wa yahya ad-dimari akwai yahya ad-dimari abdurrahman ibn yazid ibn jabir أكو عبد الرحمن أي زيد بن جابر وعبد الله بن العلاء دكم عبد الله بن علاء كي وجماعة دوس تهر ما معلمة وسقه النسائي وغير إمام النسائي رحمه الله يأتي شيوان النمتون أبن يداني وقال ابن حجر شيما ابن حجر رحمه الله يأتي سقه أبن يداني توفي بدمشق يا رسول دمشق يوم عاشوراء رانا عاشوراء سنة ثماني عشرة ومئة shekara ta ɗari da goma sha takwas Allah ya yi masa rasuwa to amma kaga har yanzu ana cin gajiyarsa to kaga irin waɗannan kana ga za su samu idan su ƙasa kawai su ƙaji ƙarya su jingina ga annabi alaihi salatu wasalam idan wanda ya ce maka bai yadda da hadisi ba bai yadda da mutanen nan ba to ya kawo maka wata hanyar da ƙur'anin ya zo ba ta hanyar ba in akwai wata hanya da ƙur'ani ya zo ba ta hanyarsu ba ba ta hanyar mutane ba ko dai ta hanyar aljanu ko ta hanyar mala'iku to ya kawo maka ya maka bayanin ga wata hanya ba tasu ba an fahimta to in ko ta hanyar su ce to dukkanin duniya gaba ɗaya sun yarda da gaskiyar wani to kai dan baka yarda da gaskiyar shi ba mai na tashi hankali ana fahimta shin wai a cikin mu ba akwai mutanen da suka shahara da gaskiya ba haka ji ma ana mutum kinaya da mai gaskiya kowa kuma ya yarda da gaskiyarsa misali ko ba yana faruwa ba to kai dan baka yarda da gaskiyar shi ba mai zai cutar da shi tunda an ce wai majority carry the vote ba haka mai ke ba in dai duniyar al'umma sun tattaru waɗanda su ma su ne stakeholders a addini dan kai ba stakeholder ba ba mai ruwa da tsaki ba ne cikin harka addini masu ruwa da tsakin sun ce wane mutumin kirki ne to kai dan ka zo ka ce a'a ba mutumin kirki ba ne to me zame mai matsala inda kana daga cikin masu ruwa da tsaki ne ka ce ai bai da kirki to da sai aminta da magana a to kai lasta ala shi ba ka da wani abin da matsayi a cikin addini an fahimta malam ya ce sai ah, ina ne al-imam ibn amir qari wa muhaddis shi fa makaranci ne kuma malamin hadisi siqa abin yadda ne walaysa bikadzabin wala muttahamin bil kadhib ba makareci bane ba wanda ke tuhumarsa da ƙarya fa tasdiquhu fima rawa an alquran ko min alquran gaggata shi cikin abin da ya rawaito na alqurani yastalzimu tasdiquhu fima rawa min alahadith wannan yana lazimta gaggata shi cikin abin da ya rawaito na hadisai wa kaza takdibuhu fima rawa haka kuma ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito min al ahadith na hadisai yastalzimu takzibahu yana lazimta ƙaryata shi fi ma rawa min al qur'an cikin abin da ya rawaito na al qur'an sai makaranci na biyar shine Asim bin Abin Najud wato Asim dan Abu Najud rahmatullahi alaihi tuwfiya sanata sab'in ya rasu shekara ta 127 يقول الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله أبو عبد الله الذهبي يناتشيوا عاصم باتوليوا أنا رواية حفص أن عاصم با شيني عاصم نين هو عاصم بن أبي نجود شيني عاصم بن أبي نجود الإمام الكبير بابا مالمي مقرئ الأصل asr shine malamin zamani a lokacinsa ba makaranci irinsa ana fahimta abubak al-asadi wato shine abubak mutumin bani al-asad maulahum kuma yantaccen bawansu ne na banu asad al-kufi mutumin kufa wasmu abihi bahdala sunan babansa bahdala mauliduhu eh, timrati muawiya wato haihuwarsa an haife shi a khilafancin Muawiya ibn Abi Sufyan a wannan lokaci aka haife shi radiyallahu an wa qara al-Qur'ana ala Abi Abdurrahman as-Sulami ya karanci al a wurin malaminsa Abdurrahman eh, as-Sulami ai akhadha al-qira'ata min ya koyi karatu daga gare shi wazir bin Ubaysh al-Asadi da kuma wani malami ana kiran shi Zir bin Ubaysh mutumin Banu Asad rahmatullahi alai a wata faddara lil'ikra sai ya tsaya don karantar da mutane muddatan bil tsawon lokaci a garin kufa fatala alaihi ai aka zal qira'ata an sai ya samu almajirai da yawa daga ci akwai abubakar saboda yana da ruwa da dama wanda suka rawaito abuwa daga gare shi daga ci akwai abubakar wa hafsu ibn sulaiman shi hafsu shine mu muka rike za a ce bi riwayati an amma yana da mariwaya daban-daban ana fahimta wal mufaddal ibn muhammad ad-dabbi da kuma mufaddal an muhammad ad-dabbi dukkan waɗannan almajiransa ne kuma kana ta'amuli da qira'at zaka ta gani an ce da wata riwaya daga abubakar an an an an, misali ko ko an ya karanta da kaza ko kuma mufaddal ya rawaito kaza akwai su aban su ma duka za mu karanto su wa sulaimanul a'mash da sulaimanul a'mash wa abu am da abu am wa hammad ibn shu'aib da hammad ibn shu'aib wa abanul attar ka gan shi na da abanul attar wal hasan ibn salih da hasan dan salih wa hammad ibn abi zinad da hammad dan abi ziyad wa nu'aym ibn maisara da nu'aym dan maisara wa akarun kai da wasu ma mutane daban ai wa ghairuhum min ruwatil qira'a da wasu su waɗanda yake malamai ne na riwayoyin qira'o'i daban-daban hadhihi al-asma kaga waɗannan sunayen asma'ul qurra sunayen malamai ne na karatu walakin tajiduhum fi asanidil hadith zaka same su kuma a cikin isnadi na hadith wa fi hadha a cikin wannan abu dalalatun akwai dalili ala anna ruwatal qur'an cewa waɗanda suka rawaito Alƙur'ani, hum min ruwatil hadith su ne kuma dai har yanzu waɗanda suka rawaito hadisi wa ruwatil hadith waɗanda suka rawaito hadisi kuma min ruwatil qur'an suna ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito Alƙur'ani. to kenan kaga duk sanda ka tura wannan to fa ka tura wancan kuma duk sanda kace baka yarda da wannan ba to wancan din ne baka da shi ba to wanne za a yi yanzu sai ka kawo mana wata hanya da qur'ani ya zo ba ta hanyar mutanen ba in kana da ita to in ko baka da ita to baka da yadda za ka yi sai dai ka dawo ka tuba tuba mu'lana bayyananna ka gane cewa aqidan nan taka aqida ce wacce ba aqidan malamai na kwarai ba ka rabu da ita ka dawo kai riko da abin da ya kamata kai riko da shi saboda duk mutumin da ya tafi a irin wannan aqida ana ji masa mummunan abin nan ƙarshe domin ƙarshen shi ba zai kyau ba sam ka kare akan wannan aqida to kaman ka zo ne ka tafi haka kawai Allah kai mana tsari malam ya mana ishara cewa lokaci yayi da dai na so da mun sauke wannan malamin to amma tun da lokaci yayi to za mu kwana na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin masu rayuwa zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik sai tambaya insha Allah idan akwai tambayoyi to sai a na na الضابط ما ادري ايه ده ابو Eh, amma abab ya fi alhimzu karfi idan shi hif yana iya rawa ko ya manta amma an ce abab wato yadda abin yake haka yake kawo shi eh na alqura makaranta jam'u qari eh, To, akwai tambaya da aka rubuto a maka mai rubutu ce assalamu alaikum muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da shi gida lafiya. Malam don Allah, mun san mun san muna son ya ƙara jan hankali zuwa ga ‘yan uwa musulmai, domin mutanen nan sun shigo wata sabuwar sun shigo da wata sabuwar yaudara na cewa su ba wai ba su yarda da hadisi ba ne wai akwai hadisin da bai kamata a inganta su ba ne ake inganta su suna amfani da wasu hadisai suna rikita tunanin mutane kuma ko a cikin hadisin sun fi amfani da hadisin sahihul bukhari da sahihu muslim don Ah, don haka malam muna da bukata a ƙara jan hankali 'yan uwa musulmi kan wannan muna godiya malam to ai wannan al'amari kaman yadda 'yan shi'a suke ne zai ce maka a shi aiwai bai ce maka wai duk sahabbai sun kafirta ba ya ce maka da wai an kafirci to suwa suka kafirce bayan annabi ya rasu alaihi sallam in ka bi shi a hankali ka bi shi sai ka ga duk gaba ɗaya ga waɗanda yake nufi to da mutanen nan hadisi suke magana cewa ba su yarda da shi ba da aka taso su suka ce a'a su ba wai suna magana hadisi ba ne wai akwai hadisan da ba su inganta ba to ta samuwa mun san akwai hadisin da ba su inganta ba ana fahimta kuma waɗanda ba su inganta ba ai masu idanu waɗanda ba makafi ba sun yi bayanin waɗannan hadisan ba su inganta ba waɗancan ne suka inganta to sannan an ce wa afi Allah wa afi'u Rasula wa ulil amri minkum ku bi jagorori daga cikin ku yanzu kai ne ka ɗauko kayan karafuna na rodi sai wani yace da kai malam barin taimaka maka wurin ɗauke maka wannan kaya ana fahimta to ya taimake ka ne ko ko a'a ya cuce ka ne to haka al'amarin addini yake ai shi mutumin da ya ce ga yadda abu yake na kabi ne in an tafi gaban Allah subhanahu ta'ala shine zaka rike ya kace ai shi ne ya zo mani da ba'asi ya ce bayan binciken da ya yi a iya nasa ya tsaye tsakaninsa da Allah wannan magana gaskiya ce za haka ni sai na bita to kai sauki ka samu ko wahala ka samu ah to kuma menene za ka wani abu sabu? to duka rudani ne kamar yadda na buga muku misali eh, hadisin Jabir bin Samura radiyallahu anhu da naji wani abin nan bahago ya dauko shi yana jaddadawa ya dace a dauko kakuleto jama'a ku dauko kakuleto to hadisi ne jabir bin samura radiyallahu an yana cewa duk mutumin da ya ce maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana khutba a zaune ya yi karya kai bari in gaya maka ana fahimta Salloli na da sani na da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na yi salloli sama da dubu biyu a bayan shi ai ba wai juma'a yake magana ba to shi da yake ba fannin shi bane ya jahilci abin tunda an ce kitabul juma'a an kawo abin a kitabul juma'a da shi kenan sai dauki wannan ai magana ake wai wai jumoyi guda biyu abin nan dubu biyu ai gaba ɗaya duk juma'an da annabi sallallahu alaihi ba su kai dubu biyu ba ba shi ake magana bai wannan shi ake cewa idrab ko al-intiqad ana cikin wannan magana sai aka ajiye ta yanzu aka dauko wannan duk wanda yake maka annabi alaihi salatu wassalam yana hutba a zaune wannan ƙarya ne magana ta tsaya ya sai shiga wata magana kai bari in gaya maka sani na da annabi alaihi salam da sallolin juma'a da wanda ba na juma'a ba na yi sallah sama da guda dubu biyu a bayan shi to menene na ƙarya ciki har da zaka cewa ɗauko kakuleto <laughs> saboda shi a jihun bayani to haka suke yi in za su kawo hujja sai su daɗa can su kariya nan sai su ɗauko tsakiya sai ce maka gashi ah, to nan da ka kawo tsakiya na yi farkon magana ina ƙarshen ta ai sai mun koma farko mun koma ƙarshe za mu iya gane me ya tsakiyan ya kunza to ba haka yake don haka sai mu yi hattara mu kiyaye kuma mu tashi mu yi karatu kuma mu yi malamai waɗanda ya kamata a bi kar ka bi hayaniya saboda in ka bi hayaniya to zaka fada cikin hayaniya na ai ba za su yadda eh. ba eh ba zai zo bai eh ba zai zo bai gaskiya ne an ba shi gayyata an ba shi gayyata babu sai dai je ya samu kemara a sashi rama aikin ke ba ka fito a goga gemu da gemu a buɗa su abubuwan Allah da su mata Allah ya datar da mu kuma ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe za mu rufe karatu sai mu shiga cikin tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa